Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma FM duka a jamhuriyar Nijar. Sai VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum mu da warhaka Alheri Grace Abdu da kuma Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kowa shirin namu na yau talata 24 ga watan Afrilu shekara ta 2018 inda yanzu haka agogo mu a nan Washington ke cewa karfe goma na safe kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A yau Talata ake sa ran wani direban mota da ake zargi da kashe mutane goma a birnin Toronto na ƙasar kanada zai bayyana gaban kotu. Tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush na samun sauƙi sosai a asibiti bayan da ya kamu da wata cuta ta jini mai barazana ga rayuwarsa, a cewar wani mai magana da yawun iyalin tsohon shugaban. har ila yau a amurka shugaba donald trump ya yi maraba da zuwan shugaban faransa emmanuel macron da wani biki yau talata a fadar white house kanin labaran kenan bisa ga dukkan alamu hankalin 'yan siyasa a najeriya ya koma ka babban zaɓe na ƙasa saɓanin abin da dokar ƙasa ta tanada abin da doka ta hana shine ka dinga kamfen misali na tsaya takara gwamna zan yi a dan majalisa zan yi a sanata nake so kowaye in ka lura abin da suke kenan Muna kuma da rahoto kan bikin zaman lafiya a jamhuriyar Nijar sai kuma bayanan barayin da suka haɗa baki da waɗansu jami'an tsaro wajen yin fashi a gidan gonar shugaban hukumar EFCC a Najeriya. Safinatu Sudangi za ta gabatar da shirin noma amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau talata ake sa ran direban mota da ake zargi da kashe mutane goma a lokacin da ya tuka wata babban mota ya bi ta kansu a wani babban titi mai cunkoso da jama'a da ke birnin Toronto na kasar Kanada zai bayyana gaban kotu. 'Yan sandan ƙasar Kanada na kokarin gano musabbabin wannan harin na jiya Litinin wanda ya kuma rauna raunana mutane goma sha biyar. Shugaban rundunar 'yan sandan Toronto, Mark Saunders, ya bayyana sunan wanda ake zargin a matsayin Alec Minassian. dan shekaru 25 da haihuwa ya kuma ce mazaunin wata unguwa ne a garin na toronto mr Saunders ya ce tabbas haran kamar da gangan aka yi shi ministan kula da harkokin tsaron jama'a ralph goodell ya ce ya tuntuɓi manyan jami'an tsaro kuma bisa ga bayanan da aka tattara ya zuwa yanzu ana gani kamar batun tsaron ƙasa bai da alaƙa da lamarin da ya faru wannan dai shine kisan mutane mafi muni a tarihin ƙasar Kanada. Tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush na samun sauƙi sosai a asibiti bayan da ya kamu da wata cuta ta jini mai barazana ga rayuwarsa, a cewar wani mai magana da yawon iyalin tsohon shugaban. An kwantar da dattijo Bush mai shekaru 93 da haihuwa a asibitin da ake kira Houston Methodist ranar Lahadi da safe, kuma an ajiye shi a fannin masu buƙatar kulawa ta musamman. Kafin a kwantar da shi asibiti, Bush ya halarci jana'izar matarsa Barbara, wadda ta rasa cikin makon da ya gabata tana da shekaru 92 da haihuwa. Bush da matarsa sun yi aure shekaru saba'in da uku kafin ta rasu. Tsohon shugaban ya yi mulki wa'adi ɗaya daga tara zuwa da uku, Yanzu yana amfani da keken guragu da kuma wani keken mai amfani da lantarki don zagayawa. bayan da ya kamu da cutar da ake kira parkinson mai sa kyarkyatar jiki an sha kwantar da shi a asibiti a 'yan shekarun da suka gabata saboda matsalolin da suka shafi numfashi ciki har da cutar pneumonia shugaban amurka donald trump ya yi maraba da zuwan shugaban faransa emmanuel macron da wani biki yau talata a fadar white house kafin shugabannin biyu su gana su kuma halarci wata liyafar cin abinci da dare ana sa ran bikin maraban zai kunshi kusan jami'an soja 500 daga sassan rundunar sojan amurka biyar a yayin liyafar cin abincin dare ta farko da trump zai yi a fadar da shugaban wata ƙasa wata ƙungiyar mawaƙan birnin washington ce za ta nishaɗantar da su tattaunawa ta yau talata za ta zo ne da batutuwa da yawa masu mahimmanci a faɗin duniya da ƙasashen biyu ke fuskanta. ciki har da batun yakin da ake yi a Siriya da shirin makaman nukiliya Iran da kuma shirin Trump na sanya ƙarin haraji akan karahuna da dalmar da ake shigowa da su daga wasu ƙasashen. Trump na tunƙaho da ƙawancen shi da Macron, kuma wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ya gayyato shugaban na Faransa ya zamo baƙonsa karan farko zuwa Amurka a ƙarƙashin gwamnatinsa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mike Pompeo mutumin da shugaba Donald Trump ya mika sunansa don tabbatar da shi a matsayin sabon sakatarensa na harkokin waje. Ya tsallake rijiya da baya wajen kaucewa yin wani abin kunya da ba wanda ya taɓa fuskanta a gaban 'yan kwamitin Majalisar Dattawa. Bayan da ya samu goyon bayan ɗaya daga cikin 'yan kwamitin Rand Paul na jihar Kentucky, wanda ya canja ra'ayinsa game da jefa mashi kuri'a goyon baya. Pompeo na za Pompeo ne zaɓin zama sakataren harkokin wajen Amurka karan farko a zamanin nan wanda ya gaza samun amincewa daga kwamitin kula da harkokin waje na Majalisar Dattawan. Yayin da Paul da wasu 'yan jam'iyyar Democrat su goma a cikin kwamitin suka sanar da cewa ba za su amince da shi ba. Amma a lokacin da kwamitin ke shirin jefa kuri'a, Paul ya yi wata sanarwa ta ban mamaki inda ya ce, na canza ra'ayina na yanke shawarar zan jefa kuri'ar goyon bayan mike pompeo dan majalisar ya yi bayanin cewa ya samu kwarin gwiwa daga ganawarsa da mike pompeo da shugaba donald trump akan abubuwan da suka faru a yakin iraki da kuma wasu batutuwan da ke da muhimmanci a gare shi ƙasar pakistan ta hana wani jami'in diflomasiyya amurka fita daga ƙasar har sai an je kotu akan wani mummunan haɗarin mota da ya shafi jami'in Hukumomi sun ce ranar bakwai ga watan nan na Afrilu, babban jami'in tsaron ofishin jakadancin Amurka, Colonel Joseph Emmanuel Hall, ya tuka motar ofishin ya kuma ya karo da wani mai babar. Har a Atik bai ɗan shekaru 22 ya mutu yayin da wani mutum kuma a kan keke ya raunana. Mataimakin Attorney General na Pakistan, Raj Khalid, ya sanar ko da kotu yau talata cewa gwamnatin kasar ta sanya sunan Mr. Hall a cikin jerin sunayen masu manyan laifuka na ƙasar an kuma hana shi fita daga ƙasar khalid ya ƙara da cewa an riga an sanar da duk tashoshin jiragen sama na ƙasar akan wannan lamarin labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu buɗe taskar rahotanninmu a jihar Benue, Najeriya inda aka tabbatar da kashe waɗansu limaman katolika biyu da kuma masu ibada goma sha bakwai da asibahin yau. Wakilinmu Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Rahotanni sun nuna da cewa maharan sun farma masu ibadan ne a cikin majami'a da misalin karfe biyar da rabi na asbahin yau talata a ƙauyen ayarin balom da ke karamar hukumar gwe ta gabas a jihar benue a wata sanarwa da daraktan yada labarai na cocin katolika da ke makurdi moses irapu ya aika wa manema labarai ya bayyana cewa banda kisan mutane goma sha tara a cocin maharan sun kuma kone gidaje talatin da biyar Sanarwar ta kuma yi kira wa gwamnatin tarayya da ta kawo ƙarshen kashe-kashen da ake yi ba gaira ba dalili a jihar ta Benue da ma ƙasa baki ɗaya. Basaraken gargajiya a yankin Gwe ta yamma Ayuwa Daniel ya ce 'yan ta'addan sun fara kai hari ne a yankunan tun ran hudu ga wannan wata na Afrilu, inda ya zuwa yanzu sun rasa mutane 32. Basaraken gargajiyan ya kuma yi kira wa gwamnatin Muhammadu Buhari da ta fito don samar da tsaro a yankin. Duk kokarin da na yi don jin ta bakin hukumar 'yan sandan jihar ta Benue ya ci tura. rahoton zainab babaji sai kuma birnin tarayya abuja inda hukumar tsaro ta gabatar da 'yan fashin da ta kama da suka kai farmaki gonar mai rikon shugabancin hukumar efcc ga manema labarai kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin hassan maina kaina ya hada mana suspect responsible for the invasion and attack on the farmhouse of the acting chairman of Economic and Financial Crimes Commission, Mr. Ibrahim Magu. Mukaddashin kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya kenan, Sufritandan 'yan sanda Aremu adeniron ke nuna wa 'yan jaridu wasu 'yan fashi da makami. da a ranar sha biyu ga watan Disamban bara suka kai farmaki gonar shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da ke wajen Abuja inda suka bindige wani sajan dan sanda da ke gadi a gonar. Na tambayi jagoran 'yan fashin ina lego omegpe ya min karin bayani dangane da yadda suka tsara wannan aika-aika. My friend Franklin Ochife called me told ya ce abokina franklin ochife shine ya kira ne shaida min cewar ibrahim magu ya ɓoye kuɗi a cikin sokawai a gonarsa sai ochife ya ce ya san wasu sojojin sama guda biyu da za su zo su taimaka mana mu ɗebe waɗannan kuɗaɗe abin ba fashi da makami ba ne muna so ne kawai mu samu rabonmu a cikin ganimar ƙasa tunda wahala ta yi yawa a wannan ƙasar ɗaya daga cikinmu mai suna vincent michael dama korarren sojan saman najeriya ne shine shi kuma ya gayyato kwato wasu sojojin sama guda biyu daga cikin bariki waɗanda muka tsara suka shiga gonar suka ɗauke hankalin jami'an 'yan sandan muka ɗaɗɗaure su mu kuma muka shiga gonar muka fa mu kuma muka shiga gonar muka fasa wannan sokawai amma ba mu samu ko kobo a ciki ba shine muka tafi da bindigogin 'yan sandan guda biyu don mu tafi da su jihar Benue mu sai da su akan naira dubu ɗari hudu kowanne rundunar 'yan sandan ta ce ta samo bindigogin jami'an nata guda biyu da harsasai guda sittin da mawayoyin su dangane kuma da sauran sojin saman guda biyu da aka aikata wannan fashi da makami da su sufritandan 'yan sanda a remu adeneron ya ce yanzu haka suna hannun rundunar 'yan suna hannun rundunar sojin saman suna fuskantar bincike irin na cikin gida idan kuma an kammala za a mika su ga hannun 'yan sanda domin a fadada bincike kana daga bisani kuma a gurfanar da su gaban kotu hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. A jamhuriyar Nijar kuma yau aka gudanar da bukukuwan zaman lafiya na ƙasa baki ɗaya da wakilinmu Haruna Maman Bako ya bayyana cewa. wannan ko albarkacin zagayowar ranar da aka rattaba hannu tsakanin 'yan tawaye azbinawa na arewacin kasar da gwamnatin jamhuriyar Nijar a wannan ranar a shekara ta da biyar. abinda ya sa yanzu haka faraministan kasar cewa da birjira fini, isowa a cikin wannan jihar ta tawa domin jagorancin bikin tunawa da ranar Malam Attahiru masallaci wani mai sharhi a kan al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Nijar ya yi muna ƙarin bayani game da muhimmanci muhimmancin wannan rana ga dukkan 'yan kasar. Rana ce wadda take yan ɗebe mayan salloli na independence na throughout da proclamation kin republic sai mu ce ita ce ta uku. Ko kowa ya sa abin da ya faru a wannan ƙasa ta Nijar. An yi zaman tawaye wanda shi ya ɗauki shekaru amma da iya Allah da yarda shi da 'yan ƙasa da suka gane ƙasar Nijar duka ta suta sai aka samu aka zamna aka sasanta aka aje makamai ga wannan rana Shissa daga wannan rana da aka aje makamai kowa san kasar Nijar ta kamata mu kokari ta bunƙasa ta ci gaba ranar na shika inda duk wannan rana ta kewayo za a sallah za a hutu duka cikin faɗin kasar Nijar shine bana eh, Prime Minister ya hicin ta braden canza agamuwa a sabida a raye wannan rana. Ita ma malama Rakiya Alzuma da ta halarci shagulgullun ranar ta yau a garin birnin Kwanni ta bayyana muna muhimmancin wannan ranar ga 'yan kasar. Wannan rana rana ce mai mahimmanci inda an ka samu sasantawa tsakanin ƙasar Nijar da 'yan tawaye. Ƙasa ce wadda muke nuna horin cikin mu ta cewa muna cikin kwanciyar hankali tare da kowa zamane-zamane cikin Nijar. Kenan wannan kwanciyar hankali kowa na fata shi a cikin gidan shi, a cikin garuruwa, a cikin ma'aikatu, a cikin ƙasa. Muna fata Ubangiji Allah ƙara muna kwantar da hankali cikin ƙasar mu ta Nijar. Ƙungiyar matasa ta birnin Kwanni mai suna tattalin matasa ta shirya wata sabga ta tsere tsakanin 'yan makarantar boko na kwaleji maza da mata na garin birnin Kwanni albarkacin zagayowar wannan ranar ta samun zaman lahiya. Dr. Asuman Sumaila shine shugaban kungiyar ta matasa ta garin birnin Kwanni wadda ba ta da alaka da siyasa. Rana ta yau ta 24 Avril kowa ya sa, rana ce wadda aka samu yarjejeniya tsakanin 'yan tawaye na Niger da gwamnatin ƙasa. Shi yasa yau ta shiga cikin tarihi wadda nan Niger ba a taɓa mancewa da wannan rana ta 24 avril to da yake muna da kungiya na kwanni ta matasa wadda ake ce ma ajeden don euh, shine muka yi nazari muka gani menene ya kamata a ce mun yi wanda za mu kawo namu taimako bisa kan raya wannan ranar ta 24 avril bayan duk nazarin da muka yi sai muka ga ya kamata a ce mun nemi yaran matasa su yi wannan kuroskin cewa gudu tsakanin yaran mata da maza kuma alhamdulillah kamar da ka gani don an samu halarta mata da maza haruna mamman bako na birnin kwanni sa sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. To bari mu rufe taskar hotonnin namu da batun harkokin siyasa a Najeriya inda 'yan siyasa suka shiga kyamfe a kaikaice sabanin abin da dokar ƙasa ta tanada wakilinmu Mahmud Ibrahim kori ya yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana. jadawalin da ya nuna jam'in siyasa za su kammala zaɓukan fitar da gwani a watan agusta yayin da za a yi zaɓukan gama gari a cikin watan fabrairu na baɗi ya zaka dai 'yan siyasa kama daga masu riƙe da gwamnati zuwa waɗanda ke neman madafin iko a matakai daban-daban sun shagala wajen al'amura masu nasaba da zaben na baɗi kama daga tallaka a kafafun labaru zuwa tarika a ciki da wajen najeriya al'amarin da masana ke cewa ya ci karo da dokokin ƙasa Dr. Nasiru Adamu Aliyu malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano. kaga ku bambanci tsakanin misali neman tsaye da mutum takara a cikin jam'iyya wanda misali dumi neman tsaya takara zai iya takawa misali ya zagawa delegates ka gane ya je ya zauna ya yi tattauna da su ya yi musu bayanin abin da yake nufi wannan ba laifi ba ne amma abin da doka ta hana shine ka dinga kamfen misali na tsaya takara gwamna zan yi a dan majalisa zan yi a eh, sanata nake so kowaye in ka lura abin da suke kenan kusan yin takara zaka ga an fito ana ta maganar za mu bawa PDP ruwa ko kuma za mu bawa APC ruwa ko kaza kaza in ka lura ba na bane wannan campaign ne na zabe ba campaign na cikin gida ba amma campaign na cikin gida doka ba ta hana campaign na cikin gida ba wanda ba a kira shi campaign a cikin kakalli sashi na 99 ba shi ke nufi ba so ina ganin wannan abin da suke ya saba doka ai sashi na 99 karare ke masu kula da al'amura da yana ganin wannan zumuɗi da 'yan siyasar najeriya ke nunawa game da zaɓukan shekara ta 2019 da ke tafe na da alaƙa da muradin samun madafa a gwamnati saboda rashin gamsuwa da yadda mulkin demokaradiyyar ƙasar ke garawa a yanzu to amma malam abbaci bako guda cikin masana a fagen siyasar najeriya na cewa to ai matsalar ai duk ba magana ce ta zancen wato waɗansu ga ko suna so su ga ana yi da su ko kuwa su ga cewar abubuwa suna tafiya daidai ko ba daidai ba a'a matsalar ita ce bin ka'idodin ƙasar ta ci gaba a duniya dokokinsu da tsare-tsarensu wanda kuma wato hukumomin da suke kula da wayannan dokoki da tsare-tsare idan har masu kulan ne to shine ke kawo ci gaba amma hakika wato zumuɗi da ƙoƙarin cewar kowa sai ya zama ɗan siyasa kowa sai ya shiga siyasa shine babban tarkoko a cikin wannan kasar ita siyasa a wanda a gurin wanda suka ci gaba ba kullum ake yin ta ba ba ko da yaushe dare da rana cikin kasa ake yin ta ba kamar yadda muke yi a nan a lokaci ne da kuma lokacin idan ya zo hukumomin da suke kula da yin wayannan abubuwa kamar hukumar zaɓe to aikinsu ne su ankarar da 'yan ƙasa da kuma su waɗanda ake su ne alhakin shugabancin siyasa ike hannunsu a wata sabuwa kuma 'yan najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan hutun wata guda da shugaba muhammadu buhari ya baiwa ministan raya ma'adani na kasar dr kayode fayemi domin ya nemi takarar zaben gwamnan jihar ekiti da za a yi a ranar goma sha hudu ga watan yuli mai zuwa to amma dr nasiru na cewa ni na ganin daga shi minista zuwa shi shugaban kasa dukkansu ba su bi doka ba me yasa mutum yana kan mukamin minista in yana so ya takara sai ya sauka a naɗa wani amma misali shugaban ya sa masa ya je ya yi takara in ya faɗi ya dace wani minista kenan dr nasiru adamu aliyu kenan wani lauya a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya To batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan yau idan muka dawo a shirinmu na ƙarshe a yammacin yau. Tambayar ita ce menene kuke nema 'yan siyasa da za ku zaɓa su wakilce ku a zaɓen shekara ta 2019? To kafin mu kai ga wancan shirin dai yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya Amurka. To masu sauraro a wannan makon na samu tattaunawa da wata yarinya matashiya 'yar shekara 23 da ta fada harkar noma gadan-gadan a garin Kaduna. Wannan matashiya dai ba karanta noma ce a makaranta ba, tsantsan sha'awa ce ta sa ta fara noma ga yadda hirar tamu ta kasance. Salamu alaikum Malama Zahida, ina son ki dan ba mu dan takaitaccen tarihin ki. Okay, so Ni sunana Zahida kuma haifafiyar Kaduna. Na girma a Kaduna, na tashi a Kaduna. Na yi primary school ina har secondary school ina duka a Kaduna. Daga nan bayan na kammala na koma zuwa SI University a nan na sami digiri ina a International Relations. Hmm. To shekarunki nawa? Am um, shekara na ashirin da uku. Masha Allah. Zan ashirin da uku actually ni first eh. Eh, Zahida da farko ya aka kika shiga harkar noma ga ki matashiya ga ki mace karamar yarinya ya aka kika shiga harkar noma. sai harkar noma ya fara ba da sha'awa dai tuna yar karama ne haka kasancewa na taso mama na son irin dan lambun mm. ne. Kuma mm. yana bani sha'awa a ce an shuka irin kwaya kuma ta zama tsiro. Mm. To tun kina yar karama ki kika fara ko ko sai bayan kin gama university sannan kin gama jami'a. ina ɗan ma ina ɗan nuka ne amma da na ƙara jami'a inda nake to bari in shiga cikin shi dumo dumo dan ba shuke shuke kaɗai nake ba ina suka ji fitifi hmm. duka. To ya girman gonar ki yake? Ita eh yana da girma kam ya kai kiloci shida wanda muke noman hatsi da damuna kenan. Hmm. Sai yan rambu da nake a cikin gida da wajen gida kuma. Hmm. Shi kuma ya kai kamar kiloci ɗaya haka dai na wajen. shi kuma akwai ɓangaren kiwon irin su kifi tolo-tolo haka, kaji da wasu nau'in kajin da na kasashen waje da ake kawowa irin exotic birds din nan mm. su noila da sauransu da mm. su sakin saka da brahma da sauransu dai. Mm. to kajin kaman da kike noman kaji da tale-tale kika ce ko kina yi ne kina saidawa ko kina yi ne kawai don ci ina saidawa kamar lokacin christmas haka su zan shiga ma sosai ina kiwon ina ta irin lokacin christmas da new year haka na ce kaman noman lambu da kike yi kaman da me da me kike nomawa a lambu ina shuka su lettuce su cucumber su carrot da su albasa su kayan duka mm. su ma kina kaiwa kina ba 'yan shaguna ne ko kasuwanni kike ka ko kuma kawai amfani ne gida kike yi No ba don amfanin gida kaɗai ba ne saboda mm. a zuwa har su alayyahu na ma yana shuka su fiya kuwa rama haka duka mm. ana zuwa a ɗiba haka sosai. Da kyau ana saidawa. zuwa kuma sannan manoman mu ma masu tsara haka ana zuwa a tsara. Mm. to malama Zahida me ya bambanta nomanki da sauran noman zamani ko kuma sauran noma da ake yi na da za mu ce. Eh, to ba wani bambanci can sai dai yanzu kin san abubuwa ya canza muna amfani muna haɗa namu tare da na zamani da kuma ɗan sanin da muka samu mm. irin ɗan dokokin da muke da shi da muka koya haka. Eh. Kuma ni nawa irin organic farming da ke mm. ba wai na fesa takin zamani nan bane da yake yana da ruwan kifi shi yake nan shi yake sabin kamar takin zamani din nan nan shinkaji da yake da da su kike amfani maimakon ki sa eh, ki sa taki sai ki amfani da ruwan kifi da eh. kashin kaji su kike sa masu lambun ko kike sa ma noman gonan kai nake sa ma nake sa masu lambun ma mm. amma shi da rai su hatsi su dole sai ka sa takin ne takin mm. zamani din amma dai kayan harkar na lambu ina gaskiya ba na fahimci takin zamani Mm. To ke da ba abin da kika karanta ba kenan a makaranta ta yaya kika samu wannan fasaha ta yi amfani da ruwan kifi kin ta bincike ne a gida ko kin shiga wata makaranta ne ko kin samu wanda ya koya miki? A'a na yi ta bincike ne gaskiya. Eh ke da kanki. Akwai wani yake dan bani akwai wani kamar yana nan kamar ya zan kamar irin uba yake. A wajen ki. Eh. Wani um, eh haka daga ainihin asalin cost da na kan kyani kasancewan babu ma aiki a kasa mm. sannan kuma banda babu ma aiki a kasa ya abu ne da nake da sha'awan mm. na tafi ina karama yana bani sha'awa kuma kin ga noma ita kowa ya san akwai arziki a cikin ka mm. kuma ga albarka a ciki akwai arziki akwai albarka a cikin sa mutane ne ba su gane ba amma Allah ya albarkace noma. Tattaunawar mu kenan da Malama Zahida. Wanda lokaci ba zai ba mu damar kawo ƙarshen ta ba sai a biyo mu mako mai zuwa don jin ci gaban hirar. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni tusa Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya. To a gaida Safinatu sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙon farko ya fito ne daga Alhaji Mele su fara jihar Yobe, ya ce salam VOA Hausa. Don Allah ku taimaka ku miƙa na zuwa ga shugaban ƙaramar hukumar mu ta yi sufari a jihar Yobe da ya taimaka ya gyara mana famfunan da suka lalace domin yanzu lokacin zafi ne kuma mutane suna buƙatar ruwan sha. sai sakon shehu adamu rijau ya ce a gaskiya kamata gwamnatin najeriya ta yi wani abu akan matsalar tsaron da ke kara kamari a jihar zamfara ganin yadda 'yan jihar ke kwararowa zuwa jihar mataneja sakamakon tsamin da tsaron ya yi a jihar tasu idan ka gansu abin akwai tausayi matuƙa duk sun galabaita asalin murya amurka ku gaya wa 'yan siyasa a najeriya ya kamata su dinga taimakon talakawan najeriya duba da irin halin da talakawan ke ciki domin a gaskiya mu talakawa mun gaji da gafara sa har yanzu ba mu ga ƙaho ba mun gaji da tura mota tana bule mu da hayaki a ƙarshe nake fatan Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu kishin talaka ba a jihunsu ba amin sun amin sako daga Yusuf M Ramadan mai gwambawa daga jihar Gomben Najeriya Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Hussaini Abba Dambam ɗan kishin ƙasa jihar Bauchi da Ibrahim M Abubakar Maiduguri da Abba Sa'ad Mahuta da kuma Adamu M Ala Dambam suka ce icce tun yana ɗanyi ake tankwara shi gwamnati da hukumomi a ƙasar Mali ya kamata ku yi gaggawar magance matsalar da ta ɓullo na tashe-tashen hankula a ƙasar tun kafin wankin hula ya kai ku ga dare. Sai sako na ƙarshe ya ce takaddamar da ke ci gaba da wakana tsakanin ɗalibai da gwamnatin Nijar wannan wani abin takaici ne matuƙa. don haka muna fatan gwamnatin Nijar za ta gaggauta kawo ƙarshen wannan takaddamar baki ɗaya domin kaucewa dakushewar harkar ilimi a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Sako daga Abubakar Kawu Girgir jihar Yobe. Kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuma masu saurare kuke aikowa ta hanyar imel kafin mu karkare ga tashi muhimman kanin labarai. A yau Talata ake sa ran wani direban mota da ake zargi da kashe mutane goma a lokacin da ya tuka wata babban mota ya bi ta kansu a wani babban titi mai cunkoson jama'a da ke birnin Toronto na kasar Kanada zai bayyana gaban kotu. 'Yan sandan ƙasar Kanada na kokarin gano musabbabin wannan harin na jiya Litinin wanda ya kuma rauna na mutane goma sha biyar. Tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush na samun sauƙi sosai a asibiti. bayan da ya kamu da wata cuta ta jini mai barazana ga rayuwarsa a cewar wani mai magana da yawon iyalin tsohon shugaban. An kwantar da dattijo Bush mai shekaru 93 da haihuwa a asibitin da ake kira Houston Methodist ranar Lahadi da safe, kuma an ajiye shi a fannin masu buƙatar kulawa ta musamman. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi maraba da zuwan shugaban Faransa Emmanuel Macron da wani biki yau talata a fadar White House kafin shugabannin biyu su gana su kuma halarci wata liyafar cin abincin dare. Ana sa ran bikin maraban zai kunshi kusan jami'an soja 500 daga sassan rundunar sojan Amurka biyar. a lokacin liyafar cin abincin dare ta farko da Trump zai yi a fadar da shugaban wata ƙasa, wata ƙungiyar mawaƙan birnin Washington ce za ta nishaɗantar da su. To a gaishe ke da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri wanda ya kasance na ƙarshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan batun shugabancin Najeriya kamar yadda kuka faɗa a imel da kuka aiko. Idan kun gaji da tura mota ta tashi ta buɗe ku da ƙura waɗanne halaye ko kuma kuke nema ne a shugabannin da za ku zaɓa a zaɓen shekara ta dubu biyu da goma sha tara a Najeriya. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na VOA wato na intanet hausa.com kenan da za su haɗa ma da wannan batun takaddamar da ta shafi harkokin ilimi a jamhuriyar Nijar. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter a madadin Maryam Dauda da Julie Gresham da ma injiniyan Rob McLean Alheri ke muku fata alheri sai ku saurari masu gabatar da shirin matasa yau da gobe.